jama'a assalamu alaikum sunana sanusi batura da wakin tofa mai magana da yawon injiniya abba kabir yusuf dan takarar jam'iyyar nnpp reshen jihar kano ina amfani da wannan dama domin godewa al'ummar jihar kano bisa abin da suka yi na fitowa zaɓe a zaben da ya gabata domin zaben shugaban ƙasa 'yan majalisar tarayya da kuma sanatocinmu cikin ikon allah mun samu nasara a kusan 'yan majalisu goma sha takwas da sanatoci biyu ya zuwa yanzu muna shaida al'umma cewa raguwar 'yan majalisar tarayya guda shida waɗanda aka yi mana kwace za mu duba yiwuwar ganin cewa mun kwato wannan kwace da aka yi mana ta hanyar lumana daga wajen hukumar zaɓe ya zuwa kotu sanatoci guda biyu ɗaya wanda mun riga mun ci zaɓenmu kuma an riga an bayyana sunan wani uwar jam'iyya ta yi ƙoƙarinta ta tura lauyoyi zuwa kotun koli wanda cikin kwanaki kalilan insha Allah za a warware wannan matsala domin tabbatar da sunan sanata rufai sani hanga maganar sanata na kano ta arewa shugabannin wannan jam'iyya ta mai albarka a matakin ƙasa da jiha suna tattaunawa domin tunanin wani irin mataki ya kamata su ɗauka bisa ga abin da ya faru 'yan majalisar tarayya na gwarzo da kabo cikin ikon allah ana tattauna shawara domin ganin yadda za a warware matsalar da ta faru na wasu mutane da suka sace akwatuna suka shiga daji suka ciko su da kuru kuma aka zo aka irga da su wanda doka ta haramta yin hakan ga kujerar ɗan majalisar tarayya na bagwai shanunu nan ma an samu akasi ta yadda ya kamata a ce an soke zaben gaba ɗayansa amma an bayyana wani wanda ba shi ne ya nasara ba nan ma uwar jam'iyya tana tattaunawa domin ganin ta warware wannan matsala ta hanyar kwato 'yancin abin da ya kamata a tabbatar da cewa shi aka gabatar a wannan yanki. a sauran gurare kamar irin su tudun wada doguwa wanda kowa ya san abin da ya faru shi ma muna bin mataki na hukumar inec da mataki na shari'a domin tabbatar da cewa an bayyana ko kuma an soke abin da ya faru a wannan yanki ta yadda ya zuwa yanzu kowa ya san abin da ya faru na an kashe akalla mutane goma sha shida kuma an jiyo wasu masu tarin yawa raunuka wanda muna gode wa hukumar tsaro musamman 'yan sanda da jami'an dss waɗanda suka yi bakin ƙoƙarinsu wajen kame wanda ake zargi wato honorable alhassan ado doguwa muna kira ga hukumomin tsaro da ke jihar kano da su gaggauta gabatar da honorable alhassan ado doguwa ga kotu domin ya girbi abin da ya shuka na gode allah ya bar zumunci